DW abu namu. Masu sauraro barkanmu da warhaka mu da sake kasancewa tare a cikin wani sabon shiri na abu namu maganin a kwaɓe mu. Shirin da ke nazari akan al'amuran da suka shafi mata da yara ƙanana wanda ke zuwa muku daga nan sashen House na gidan rediyon DW. Binta Aliyu Zurmi ke farin cikin jan akalar shirin na wannan makon. abu na mu maganin akwabe mu babu wanda za ya hana mu babu wanda za ya hana mu da fari na kira Allahu gani madaukaki masanin mu gani madaukaki masanin mu Allah ka kara tsira har da aminci gare shi mai ceton mu gare shi To Madalla, shirin namu na wannan lokacin zai tabo irin kalubalen da mata masu sha'awar kwallon kafa ke fuskanta arewacin Najeriya a tsakanin al'umma duk kuwa da cewa wasan na kwallon kafa yanzu ya shiga sahun sana'o'i masu matukar riba a duniya. To sai dai duk da waɗannan kalubalen wasu lokutan ma har da kyama 'yan matan ke fuskanta amma da dama sun ce bakin rai bakin fama kamar yadda Grace KK, 'yar wasan kwallon kafa ta jihar Kaduna ta yi bayani. Gaskiya ina fuskantar abu sosai saboda yanzu sun ga muna kwallo sai su ce ai mu muna ba ta lokacin mu ne muna kwallon mun sha wahala abin da ba inda za mu je saboda yanzu najeriya ne abin ya zama wani iri sai sa muna wucewa ma ga suna magana ai mu muna ba ta lokacin mu ne muna kwallo suna ganin kamar mu kawai kwallon muna dai buga ne mun gama he mu koma gida ba za mu je wani wuri a kwallon ba akwai wanda su suna ganin kamar in mun ce mun je kwallon mun je iskanci ne saboda za su ce ai mun fita gida mun zo mu je mu yi kwallo mun zo muna sun ce ai ba kwallon muke yi ba mun je muna yin wani abu daban ne saboda suna ganin in dai kwallon muke yi me yasa ba mu je wani wuri ba muna nan a wuri daya kwallon To Grace ana yi wa wannan sana'a taku ta kwallon kafa kamar wani abu mai wahala a arewacin Najeriya. Shin menene ya janyo ra'ayinki da son wannan wasan? To, ni dai ta ni gaskiya yadda nike son kwallon. Kwallo ba mai wani mai wahala ba in ka sa ilimi ka sa kwazo za ka iya ka buga ka ci nasara ina karami nake buga kwallo saboda ni ina so buga kwallon ne a ra'ayina saboda ni na tashi dama na fara buga kwallon tun ina karami za ni ma na tashi na ce bari in ci gaba da shi tun da Allah ne ya bani a cikin kungiyar taku wane mataki kike bugawa ina buga biyar lamba biyar aikin shi shine a yi defense a rufe baya a rufe bayan da za a wuce kana bayan kana defense Gani yadda ake danganta matan da suka zaɓi buga ƙwallo da ɗabi'un da suka danganci rashin kamun kai. Helen Ayuba ta ce duk waɗannan ba za su hana ta abin da ta taso tun tana yarinya ta ke matukar so ba. Gaskiya akwai kalubale sosai a saboda ina son game ɗin ne shi ya sa future ɗina ne kuma ina so in je gaba a ƙwallon nan har in je ƙasan waje in buga. Addu'a na kenan. Na buga um, oyo.

Masu sauraro shirin abu namu maganin a kwabe mu kuke sauraro daga nan sashen Hausa na gidan rediyon DW. Kuma a yau muna tattauna batutuwan da suka shafi ƙalubalen da mata ke fuskanta a sana'ar wasan ƙwallon ƙafa. tarbiyya mu riƙe addini maza Jamus sai jamis Jamus sai jamis Jamus ai sai jamis Duk da cewa ba duka aka taru aka zama ɗaya ba, ita ma Rose Emmanuel guda ce cikin masu buga kwallon kafa a arewacin Najeriya. Sai dai ba ta a sahun masu fuskantar kyama da wani kallon banza da sauran masu sha'awar harkar ke fuskanta, kamar yadda ta yi wa wakilinmu na Kaduna Zaharuddin Umar Dutsen Kura ƙarin haske. Jihar Benue arewacin Najeriya. Eh. Jihar Kaduna arewacin Najeriya. wuri ne da ake bayyana cewa idan mace tana son ta buga kwallo tana fuskantar kalubale wato challenges masu yawa mm. ke waɗanne irin kalubale kike fuskanta gaskiya ni ban da challenge don mai gidana ma yana encouraging na in buga ball gashi can ya zo na da yaro na za ka gan shi is encouraging in buga ball din duk inda zan je in je shi yana bayana so ban da challenge mm. amma kamar mutanen gari bacin family eh, wato gidanki iyalanki ba su baki da matsala ban da matsala da su to a wurin mutane fa kallon da mutane suke miki mace mai buga kwallo kallon mutunci ne ko ko kallon kallon mutunci ne domin tun daga karami sun san abin da nake yi kenan kallon mutunci suke gani na da shi hmm. eh. kin taba samun wata magana da kika fito a waje aka yi miki mai daɗaɗa rai wani ya kalle ke ce saboda kwallo ya yi miki wata magana da ta faranta miki rai gaskiya a'a to wani bai taba kallon ki ba kina kwallo ya yi wata magana da za ta bata miki rai gaskiya babu domin na iya bodin ne ba wanda zai bata mu rai <laughs> to menene ki a cikin kwallo ina ki son ki kai gaskiya ina son gan kai na waje ne in gan na buga a outside country Rose Emmanuel mata ce da yara da mai gidanta. Tana ganin kamar yadda kowace sana'a iyali ba su hana gudanar da ita, haka ma wasan kwallon kafa. Na yi aure na da yara uku, amma na ce ba zan daina ba. Sai na buga wannan. Duk da kina da aure. da nike da aure. To kina ɗaukar kwallo a matsayin sana'a ne ko ko dai ya? A matsayin sana'a ne. sana'a ce ke kwallon wurin ki sana'a zuwa yanzu me wanda irin alheri kika samu a sana'ar kwallo gaskiya ba zan iya kirga ba suna nan da yawa kamar da me da me misali a ba mu misali <laughs> eh misali to ka san da ina nasara state abin da na samu na taimake iyayena da shi ka gane ina ba yasa at least na taimake dan wana da shi da kudi din na ɗauka na sa shi a nigeria police force ya shiga ciki ya shiga ciki eh ni da shi yan biyu ne eh muka shiga tare wato kuma gashi shi bai baki da sana'a kwallo kuma ke. to shi kuma yayi nashi bangare ne ni kuma na yana bangare to um, su waɗannan wurare da kika buga kwallo eh. ana biyan ki albashi ne ana biya na kwarai every month ana biya na sign off ana biya kuma mai kyau mai kyau <laughs> ya wuce karancin albashi na minimum wage na Najeriya ya wuce eh ya wuce Coach Aminu K. shi shine shugaban kungiyar kwallon kafa ta Kaduna Queens Football Club ya bayyana irin abubuwan da suke la'akari da su kafin su ɗauki 'yar wasa a kungiyar tasu. kamar yadda ka sani a kwallo mukan duba control din su ya suke bugawa sauran ragowar aikin muka dauke su ya rage namu mu mu koya musu amma akwai qualities kamar su control su shooting na kwallo su spacing ɗinta yadda take budewa ta receiving kwallo da sauransu mukan duba wannan sai mi selecting din su To coach ko akwai wani dalilin da ya sa yaran matan Hausawa ba su cika shiga wannan harkan ba? Ko gaba ɗaya ma kwallo an gado ba za ka ga jinsin mu na Hausawa ba mu cika damuwa da shi ba. Muna ganin wani abu ne kamar wanda ya kauce manya wanda kuma ba hakan ba ne. ya kamata ce da abin da ake damawa ya zama to Hausawa mu yanda aka san mu a jira da sauran kasashe muna kan gaba kwallon ma An duba kamar su amen musa rabin su hausawa ne rabin su kuma ba hausawa ba amma irin su shehu abdullahi za ga su aini yan jihar sokoto ne wanda hausawa ne zallan su kamar su garba lawan da waye da suka shuɗe to ya kamata a ce a kwallon mata ma muna da wannan saboda wannan kwallon takan hana su kansu kamar yadda ga matasa in wani yana sport ba zai so ya involving kansa a irin shaye-shaye ba haka su kansu matan maganin akwabe babu wanda za ya hana muryar rediyo jamus ki gabatar da abu namu maganin akwabe mu. madalla masu sauraro da haka ne shirin namu na wannan lokacin ya kammala a madadin sauran 'yan uwa abokan aiki musamman ma wakilinmu daga Kaduna zaharuddin Umar Dutsen Kura ni Binta Aliyu Zurmi da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance lafiya. shi mai ceton mu gare shi ta mai ceton mu maza mata kanana manya ku zo mu gyara tarbiyyar mu ku zo mu gyara tarbiyyar mu iyaye na kira a gare ku mu gyara tarbiyyar 'ya'yan mu mu gyara tarbiyyar 'ya'yan mu